بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna gode ma Allah madaukin sarki da ya sake hada mu a wannan yammaci mai tarin albarka na laraba na kuma goma sha biyar ga watan ramadan a wannan shekara ta 1434 yammacin da ya daidai da 24 ga watan bakwai shekara ta 2013 miladiya a darasinmu da ya gabata mun tsani a ƙarshen suratul fatihi wanda yake wannan yake alamta cewar da izinin Allah ta'ala a yau kai tsaye za mu tashi cikin suratu al-hujurat suratul fatihi ita ce sura ta 48 suratul hujurat sura ta 49 a jerin gwanan surorin alkur'ani mai girma daga fatiya zuwa min aljannati wan nas suratul hujurat sura ce madaniya ma'ana an saukar da wannan sura kafin manzan Allah bayan manzan Allah sallama ya yi ƙaura daga maka zuwa madina aka saukar da wannan sura wannan tana cikin surori guda ashirin da ibn hasar ya lissafa su ice madaniya ne ittifaqan ibn juzai a cikin littafinsa tafsir ulimu tanzil ya lissafa ta cikin sura take madaniya guda ashirin da biyu idan aka ce jami'i na alhujra wanda yake daki ne da aka yi shi aka yaɓe shi da ƙasa ina ba ta mun wannan da kyau a yin shekarun baya za ka ga ana samun irin waɗannan abin na ɗin haka kaga can daki an yi shi da abin da sai a yaɓe shi da ƙasa ma'ana dai da aka ce hujara ne daki ne shiya shiya kuli kuli kulun wani kulun wani kulun wani kulun wani shiyar wance shiyar wance shiyar wance idan aka ce hujurat ya nuna da yawa kenan kun da ko wannan kuma ya zo a cikin wannan sura mai albarka innal ladzina yanadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun kaga matashiyar sura kenan idan muka je ka ayar zamu magana ya ake suka zama jami'i malai ta hiya samani asharata aya ita wannan tana da ayoyi ne goma sha takwas wannan sura tana da ayoyi goma sha takwas wa har ra'isi babban abin da take karantarwa al-irshadu lil mu'minina bi amrin aw nahyin bima fihi salahul ummati islamiyya tana tana nusar da mutane da mummune ne tana fadakar da mummune bi amrin da umarni da aka yi musu aw nahyin ko hana su da aka yi umarni da aka yi musu ko aka hana su aikata wani abu bima fihi salahul ummati islamiyya abu ne da yake a ciki za a ga akwai kyautatuwa da zamantakewa na al'ummar musulmi duk umarnin da aka ce a yi za a ga akwai alkhairi a ciki duk abin da aka hana za a ga akwai sharri a ciki sa aka hana wasu lahu da kuma yadda za ta gyaru baki ɗayanta ittihada shu'uruhum cin a lokacin ɗabi'unsu da al'adunsu da ƙabilunsu ta zama bai ɗaya ne a ikhtalafat ko ta sha bamban fa ukhuwatul islam ta juma'uwa yan uwantaka ta musulunci za ta hada su baki da wani yana ga cikin mizar tafsirin ashek abubakar mamman gumi allah ta'ala jikin shi da gafa. cewar kowace sura za ga yana cewa mawdu'uhar ra'isi babban abin da take koyarwa wanda yake a wannan bayanin da muka yi lalle ilalla za ga za ka hararo ayoyi da yawa a ciki yace al'umma ta zama ɗaya ƙabilu ɗaya ne ko ba ɗaya bane musulunci yana haɗa su ukuwa islamiyya tana haɗa su kaga innamal mu'minuna ikhwatun fa aslu baina ikhwatun baina ikhwatukum wa baina akhawaykum ko kuma ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban kaga nan ikhtalafat kenan amma duk da haka in wataka ta musulunci tana haɗa su Allah ta'ala ya mana jagora wajen bayanin abin da wannan sura ta kusa na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم الله منو كذلك يا أيها الذين آمنوا يا كو دكا وأن سكي إيماني aga wannan suna ne ba karamin suna ba suna na imani da ubangiji subhanahu ta'ala ya kira wannan al'umma da shi ita la tuqaddimu bayna yaday Allah kada ku wuce shine la tuqaddimu kada ku yi gaba kada ku wuce gaban Allah wa rasulihi kada ku wuce gaban manzon sallallahu alaihi wasallam kenan ku za ina a baya Allah da manzo su ake bi su ne a gaba ina fatan kun gane wannan da ke ko kada ku fada da fada balle ku wuce gaba a'a ku waɗanda za ku bini su waɗanda za a bini ina fatan kun fahimci wannan da ke kenan umarni ko hani yi ko bari kada ya fito daga wurinka ka bari ya fito daga wurin Allah ya fito daga wurin manzo Allah sallama in na bari ne sai ka bari in nayi yi ne sai kai amma idan ka shar'anta Allah bai shar'anta ba yanzu ka wuce gaban shi ka wuce ba in ka shar'anta manzo Allah bai shar'anta ba ka wuce gaban shi ka wuce gaba shigar ba wannan akwai akwai shishigi a cikin addini addinin nan ba naka bane neman ka aka yi da kai to saboda haka za ka yi ne yadda aka ce kai idan kai yadda ba Allah bai ce ayi ba manzo Allah bai ce ayi ba to yanzu ka wuce gaban su alhalin ka zama wanda zaka bi kana son ka mai da kanka wanda za a bi saboda haka manya-manyan malaman tafsiri suke cewa fa man taqaddama ala wa rasuli duk wanda ya wuce gaban Allah ya wuce gaban manzon Allah bi qawlin ta wata magana da ya faɗa magana da Allah da manzo ba su faɗa ba aw fi'lin ko wani aiki da ya aikata aiki da aikin da Allah da manzo ba su ce yi ba fala sawaba lahu kwata kwata ba shi da lada akan wannan wala ya zunnu anna zalika yakhfa ala Allah kuma kada ya taba tsamanin hakan zai koyu ga Allah fala yu'aqibu cewar Allah ba zai fala yu'aqibu bi cewar Allah ba zai hukunta shi da wannan aikin ba ko ya ji cewar Allah ta'ala ba zai hukunta shi da wannan maganar ba wahiya wannan ayar amna'u ayati ita ce ayar da tafi kowace aya hani an kulli bid'atin fid din akan kowace bid'a addini inda za a tambaye ka a ce ka kawo aya aya da ta zama ita ce kan gaba akan hana kowace bid'a ita ce wannan aya kamar da in aka tambaye ka ka kawo aya da ta bayani akan hukuncin bashi shine ya ayyuhal ladzina amanu idza tun bidai ne in inda aya ce da ta fito fili ta fi kowace bayani akan abin da ya shafi abin nan bid'a to ita ce wannan ayar duk da cewa ayar suratul shura tana ciki shura ka'u shara'u lahu min ad-dini ma lam ya'zan bi illa kaga ayar ta ta abin nan ta ruguza bid'a sosai da sosai to akwai ayoyi da yawa da suka ruguza bid'a amma ayar da tafi fitowa fili kai tsaye ita ce wannan ayar la tuqaddimu bayna yaday Allah kar ku wuce gaban Allah wa rasulihi da manzansa wattaqullaha ku ji tsoron Allah inna Allah lalle Allah ta'ala sami'un mai ji ne alimu kuma mai gani haka mutum ya ji tsoron Allah kai da ya kirkira abin da yake addini ma'ana ya kirkira abu ya ce addini ne kuma ba addini bane ya wuce gaban Allah ya wuce gaban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kada yi haka ya ji tsoron Allah kada yi haka in kuma yana da yunkurin yi to ya sani Allah mai ji ne kuma masani ne na a'a masani masani o ji na fasara inna Allah sami'un lalle Allah ta'ala mai ji ne alimun kuma masani ne tsara kamar ya ji tsoron Allah kada ya kuskura ya kago ta kagaggiya ya jingina ta a cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala na'am يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم ۖ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ياكو دكا وأن دسكي إيمان لا ترفعوا أصواتكم kwata kwata kar ku daga muryarku aswat dami ne na kada ku daga muryoyinku idan za ku yi magana fauka sautin nabi sama da muryar manzon Allah sallallahu ta'ala idan yana magana ɗaya kenan na biyu wala ta jaharu lahu bil qawl kar ku dinga bayyana mishi magana shi wa kenan shi manzo Allah sallama ka jahari ba'dukum li ba'din kamar yadda sashin ku yake bayyana ma sashi magana dan yin an tahbata amalukum dan kada aikin ku ya lalace daga muryar ku sama da muryar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam bayyana mishi magana yadda kuke bayyana ma junanku magana to in tafiya ta tafiya sai ya rubuta muku aikin ku gaba daya kenan yanzu wani ya fitar da mutum daga musulunci dan da zarar mutum yayi haka ya ga cewar ai ba komai ma to ne a'udhu billah to lalle ilalla eh, wannan ya fita isa Allah ta'ala ce an tahbata amalukum dan kada aikin ku ya lalace wa antum la tash'urun alhalin ku ku san ya riga ya lalace mutunci ne isa Allah ta'ala yake jan hankalinku yake jan kunnanku ina fata mun fahimci wannan da kyau ga wannan yana karanta da mu ladabi na musamman ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma da mun sha maimaita su habai ba masu mai bane shi yasa Allah ta'ala ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim me ma'anar wa yuzakkihim yana tsarkake su za su yi magana sai a ce ba haka ake yi ba su daga murya a ce su kasa da ita su yi kaza kaga wani shine ma'anar taskiya kenan yana wanke su yana dora su a tabarkin da yake na daidai a wurin magana kada mutum ya daga murya sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma hayyana mai ta mutum ba zai je kabarin manzon sallallahu yanzu ya je kabarin shi ya daga murya ba ce ya rasulal aqubu billahi min shaitanir rajim bi halaka wannan aya suka rubuta a sama ya ayyuhallazina amanu la tarfu aswatakum fawqa sautin nabi hayyan wa maita yana raye ba za ka je gaban shi ka daga murya ba bayan ya rasu ba za ka je ka ce assalamu alayka ya rasulullah wannan ina daga yana yake wannan kuma kun gane ko sannan kuma mutum ba zai tsaya ya kankame a jiki ba ya zama khushu'i wannan kuma Allah kadai ake wa kullum ke ko khushu'i kenan a wannan kadai Allah kadai ake wa a cikin abin nan a wurin ibada amma mutum zai kasa da murya shi ne wala ta jaharu lahu bil qawl kar ku bayyana masu mazance ka jahari ba'dukum li ba'din kamar yadda sashen ku yake bayyana wa da sashi zance in za ka yi magana da juna kake in juna ku zai magana da juna yana daga murya ko bai daga murya yana kiran sunan shi ko bai kiran sunan shi yana kiran sunan shi kana cewa ya Idris ko baka cewa haka kana faɗa haka kenan maza la kar ku ce mai يا محمد يلقش يا رسول الله لا تجعلوا دعاء رسول بينكم كدعاء بعضكم بعض من كانت هذا قرشن نور مدنية ينزو منا تشكي صورة الحجرة مدنية فأقول إذا قد تزرد كذا كان سمد أسا na wanda suke da'awar san manzo sallama كما سنة daga murya wurin kiran shi ɗaya كنا سنة كما سنة كنا سنة gaya na uku suna kiran sunan da fitsara duk wanda ya ce ya muhammadu ka kula da shi a cikin masoya ka sa da shi wannan bai kira sunan gaya ba eh Allah ta'ala bai ce ya muhammad babu shi a qur'ani sai dai ya ayyuhar rasul ya ayyuhar nabi ya ayyuhar mudaththir ya ayyuhar muzammil ina fata mun fahimci wannan da ke ko ɗaya kenan ya kira sunan gaya na biyu kuma ya ɗaga murya wanda ya fi shi kuma fitsara shine ya kira sunan ya na khadija mustafa a uzbillah shi kuma ɗaya yana cewa an gwan aisha wannan wallahi zai kama da mutum wannan mutum wallahi ba shi da alaƙa da darajar manzan sallam mutum kuma bai yi wannan fitsarar ba sai da ya dawo da darajar manzan Allah su salama ƙasa da darajar iyayensa abin da zai nuna maka haka shine yanzu ba zai iya fitowa dandali ko majalisi inda suke kira majalisi ya zo da da gangare yana bugawa wandan shi iya irin sawu iya babban yatsa yana kiran sunan sunan uban idi sunan uwar kande yana cewa ya na kande idi na kande yana buga ba zai yi ba a ci uban shi ne mahaifin ne idi uwar ce kuma eh kun bayyanta wannan da ke ko baban shi ya yi sabon aure kullum da ko sai aure ya aure diji wani ba zai zai dinga kaɗawa haka ranar bikin kishiyar iya mahaifin shi ko zai haka ba yi ba kwata-kwata amma ya iya yi wa manzo Allah su salama kasa sai da dawo da darajar manzo Allah ƙasa da darajar iyayensa sannan ya fita magana saboda abin yana tada hankalin gaske matsayi irin na manzo sallallahu a ce wannan shi ake mai kuma wannan nema wai a ce kuma so din kaga wannan shine wal mu'tafikat ken wannan an juya sama ta koma kasa kasa ta koma sama kuma malaman su suna ji ba su magana ba an yi magana kuma su ce su suka fi kowa sanin qur'ani to yana da hatsarin gaske sosai da sosai cin to me yake wannan a ce a Denmark a Denmark ƙasar Denmark an aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jarida disney ta aibata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su waɗannan da suke ne suke yi me bambancin su ba su da bambanci me bambancin su don kowa usulubin da i ne kawai sha shi ne kawai amma in ba haka ba duk aibantawa aibantawa ce hanyoyin da ne suka sha bamban su na damma ga yadda suka yi na disney ga yadda suka yi shi kuma nashi ga yadda yi amma duk aibantawa ne wannan Allah ya tsare mu innal ladina إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الله مرحبا كن سرقية إن الذين للي دكا نوطن دا يغضون أصواتهم سكي رنسي سكي كامي سكي قسا قسا دا مريوينسو عند رسول الله أنان قبا من الله صلى الله عليه وسلم أولئك كاقا وطنن الذين امتحن الله قلوبهم لتقوى su ne wanda ubangiji subhanahu ala ya jarrabu zuciyarsu domin jin tsoronsa ya jarrabu zuciyarsu ma'ana zuciyarsu ta nuna akwai jin tsoron Allah ta'ala a ciki lahum maghfiratun su waɗannan suna da gafara ta musamman wa ajrun azim kuma suna da lada mai girman gaske duka ubangiji subhanahu ala zai hada musu na'am inna الذين yunadunaka min wara' الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات لن يدكن وقتا تسكي كيرانك تباين آكونا kamar yadda muka ce alhujura jami'in na hujura ɗakuna ne saboda haka su da suka zo kai ai mutumin kawai sai hankali eh su da suka zo sai musu san ana salon a wata shiya yake ba shi yana shiyar aisha ne ko yana shiyar maimuna ko yana shirya waye saboda haka sai suka rasu wannan ya suka rabu wannan ya zakata wannan shirya ya daga murya ya rasulullah wannan ya zagata wannan shiyar fatan su dai tunda suna da yawa in dai suka daga murya duk inda yake da zai shi mun mai tona da ke ko daman sura tana karantar da mu ku dubi yadda ta waɗancan ayoyi guda uku suka yi magana kada daga murya waɗanda suke rage murya su amma Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan Allah ta'ala ya ce ya jarrabu zuciyarsu kuma suna da lada suna da gafara suna da lada mai girman gaske sai Allah ta'ala ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat lalle duk waɗannan da suke kiranka ta bayan ɗakunan nan aktharuhum mafi yawan su la yaqiluna basu da dan kuwa mafi su ba su da hankali don za ka ce ba su da hankali ne kuma ya ce wannan da ke ko in ka duba su ne fa amma Allah ta'ala ya faɗa musu wannan saboda ne saboda ka sai ka duba girman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah suke ma haka sai Allah madaukin sarki ya faɗa musu haka kuma yanci wannan da ke ko ta da inda wani suke wa haka da ba manzan Allah ba a wannan juna ba ta gaskatu akan su wallahu ta'ala ina ba saboda girman da da yadda ake ladabtar da mutane yadda zauna tare da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yadda za su yi mu'amala da shi shine ubangiji subhanahu wa ta'ala ce innal ladina yunadunaka min wara'il hukarat lalle dukkan waɗanda suke kiranka ta bayan dakunan nan akfaru mafi yawan su la yaquluna ba su da hankali da suna da cikakken hankali da natsuwa da ba su yi haka ba da sun jira ka fito kamar yadda muka ambata da su dama Allah ta'ala yana ladabtar da su ana dawo da su cikin hayyacin su kenan shine shine mana yake cewa hujurat ay nisa abun nan hujuratu nisa'i bayan dakin matan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama jam'u hujara wa hiya ma yuhdaru alaihi min al-ard shine abin da ake gini ne da ake yin shi da ƙasa bihayatin a kewaye shi da da ƙasa a yi gini sai a kewaye shi da ƙasa haka a yaɓe shi da ƙasa ka anna kulla wahidin minhum na da khalfa hujra kamar ka ce kowane ɗaya daga cikin su yayi kira a bayan ɗakin kenan wakalatul arab mutanen karkara sun kasance idan ja'u idan suka zo wannan biyu sallallahu alaihi wasallam fi manzili manzon sallama yana cikin gida na dauhu khalfal hujurat sai su kira shi ta bayan ɗakunan li'annahum lam ya'lamu fi ayyi hujra dan ba su san a wace shiya yake ba a wanne kuli yake ba fi manzilihi a abin nan huwa ba su a wace abin nan a wanne wuri yake ba huwa munadatul arab wannan shine kira na irin mutanen karkara da suke bi ghilza da ƙarfi wajafa da ɗaga murya ko ba ke ba in ji mutumin karkara ne haka za ka ji shi da zaran ya yi murya za a ce wani murya bayan ne a garin wa daya zai ce bole misali ba irin magana da ba zai iya daga ba kuma ce inda mutum karkara da tsaye hankali ubangiji wani wata ala yake cewa kalu mafi mafiyan su bazar suka ke hankali in aka duba matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka duba irin wani aiki da suka ba su dace ba amma sun tabbata haka sai Allah ta'ala ya ce walau annahum sabaru inda su da suka zo wurin ka sun yi haƙuri sun jira hatta ta da ilaihim haka fita zuwa gare su laƙana khairan lahum da hakan ya fi musu alkhairi wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin jinkai kullum da kyau ashe sahabbai ne sai dai sahabban wasu sun fi wasu natsuwa sun fi falala kamar da muka sha maimaitawa yanzu da Allah ta'ala ce wallahu ghafurur rahim yake nuna ya gafarta musu amma anan zariya fa waɗansu gabato suke zanga-zanga suna akfarhum la yaqilun akfarhum la yaqilun ai Allah ya faɗa Qur'ani innal ladina ka min wara'il hujurat akfarhum la yaqilun sai sai yana wai dole dai sahabban nan ba gashi gashi gashi gashi gashi abinda muka sha maimaitawa a wurare da dama cewa sai a datsi tsakiya a ajiye farko a ajiye ƙarshe yadda suka ce hula ya talo me yasa ba su kare shi wa na musu sabaru hatta ta takhruja ilai la kana khairan lahum wallahu ghafurur rahim ba eh to haka za a ga duk wanda ke bin addinin shi an ci daman kullum bin diddigin sahabbai yake kuya ya samu abu sai ya aibanta su ya tsine musu wannan kuma ya maimaitu a wurare da dama a ɗabi'arsu kuma zai ga Allah ta'ala bai taɓa ɗaga musu kafa a ko'ina in ya ladar da su ya da su ya buɗe musu kofar gafara kamar yadda muke magana a darasin da ya gabata ko na wanda ya zo samu Abdullahi bin Umar a Ka'aba yana karantawa. نعم يا أيها الذين آمنوا معكم فاسق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين الله مدوكين سركي يا ايها الذين امنوا ku dukkanin waɗanda suke imani in ja'akum fasiqun binaba'in idan wani fasiki ya zo muku da wani labari ku lura da ke ko in a shartiya ce fasikun na kira ce yanzu mun samu na kira fi siyaki sharta kun gane ko binaba'in mun samu naba labari na kira ne shi ma ya fi siyaki sharta hal ya umu don malamai suka ce ta'um wani kuma tsara ce khilafiya yana gamewa idan in kun fasikun duk wani mutumin da yake fasiki ya zo muku da labari wani irin labari ne fata bayyanu ku tsaya ku ne fata bayyanu ku kuma sabatu fata bayyanu ku tsaya ku nemi cikakken bayani kuna ji da kyau ko duk wanda yake fasiki ne ya zo muku da bayani ya zo muku da labari ku tsaya ku bincike labarin ku tabbatar da gaskiyar shi kafin ku yada kafin ku daidaita kafin ku dauki mataki fata bayyanu ku nemi bayanin tabbato ko kuma fata sabbatu ku tabbatar da labarin abin da yasa ka an tusibu qauman dan kar ku je ku afka ma mutane bi jahalatin akan rahin sani fa tusbihu sai ku wayi gari amma fa alama alto akan abin da kuka aikata na kuna da na sani ku zo kuna ce ta ai ku ba ku sani ba dan ba ku za ku bincika ba lalle lalle ana karantar da mu sosai da sosai duk labarin da za a kawo maka ko bai zaki shi ko mai da kaso ka ba da shi ka tsaya ka bincike shi dan ba ka ba sai ka zo ka gama ba da labarin sai a ce waye sai ka ce ai wani ne faɗa sai in kana ɗorar da labarin wani wata rana za a kulle ka ko ba kake ba kowane labari ka san wani akwai zumuɗi na in ya ji labari a cikin gari ya maza ya daidaita shi ya zama masu ɗaiɗaita labari daga mutum ya tabbatar da labari ɗin kafin ya faɗe shi don gargaba ka faɗa ka zo kuma kana da ka sani ka ai da ka sani da baka faɗi labarin ba kai dama haka labarin yake ai kai jita jita ka ji nasallahu salamatu lafiya fa biya la ma altun nadimin sai ku wayi gari ku kasance akan abin da kuka yi fa tusbihu sai ku kasance sai ku wayi gari ala ma altun. أكابن abin da kuka aikata na dimina kuna masu dana sani na واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ۖ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون الله تعالى وعلم كسني أن فيكم رسول الله لن أتكيكم أكون منزع الله لن منزع الله أنا أتكيكم لو يطيعكم في كثير من الأمر inda yana yi muku biyayya yana bin ku a mafi yawan al'amura la'anittum wallahi da kun waye da kun kasance masu laifi da kun kasance da kun dauki laifi inda komai kuka kawo mai zai dauki mataki komai kuka kawo mishi zai faɗa la'anittum da kun dauki zunubi kenan ba komai aka ba ake gaya mishi yake faɗa ba ba komai ake gaya mishi yake daukan mataki ba saboda haka ba kowane labari ake faɗa ba hatta labarin ko da gaskiya ne ba kowane labari ake faɗa ba wai za a ja'ahum amru min al'amni aw al-khawfi adha'u bi in wani al'amari ya zo musu na kwantar da hankali ko na razanarwa sai su daidaita adha'u bi sai su yada shi yasa ake kiran rediyo da suna al-idha'a kenan mai daidaitawa adha'u bihi sai su daidaita shi walau rudu ila rasuli wa ila ulil amri minhum inda sun mai da labarin zuwa ga manzan zuwa ga ulil amri masana dabarun yaɗa labari abin nan walar da rasulullahi la ilaha illa min la alima wallahi da yastanbituhu min da masana iya iya labari sun tantance sun ga wani labari za a faɗa wani labari ba za a faɗa ba kana kallo na yan media kun mai tona da ke ku amma sai haka za ga mutum ya ji jita jita ya ko da a gaban shi aka yi bai kamata a cikin masallaci ya tashi faɗi labari bai kamata cikin al'umma ya tashi faɗi labari ba wanda aka yi gaban shi ya gani shi kenan a bata iya na kawai ina fata mafahimci bayanan hatta labari haka ba komai ake faɗa ba muna faɗan labarin muna faɗan maganar labarin da yake gaske ne ka gashi ka tabbatar da shi ba kowanne ake faɗa ba kafa bil mar'i ziba an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutum ya zama tintirin makareci ya zama yana ba da labarin duk abin da ci shi taska ne in ana neman labarin wurin shi za a ci in dai labari ake na wani za a ji to kuma duk lokacin da aka ji yau an zo babu su sai kaga yana kokarin tattara labaran ya ga dai don kada abu kuma ce ana karancin labarai a ga sai yana dan kakkarawa ko kuma labarin na minti uku ne mutane sun yi shuru suna sauraron shi minti uku ya kare a ga sai kuma ya fara sharhi ya fara kare akan labarin gaba haka ake rayuwa ba na kawo muku labari ku tantance ko labari na gaskiya ne na dahiri ne ba kowanne ake faɗa ba wannan ka'ida ce ta musulunci ba kowane labari lura wai da jahum amrun min al'amu na in ce al-amn shi zaman lafiya idan labari ya zo musu na kwantar da hankali awul khawfi ko na razanarwa a bi biye su daidaita shi kenan a kowane su an zarge shi hatta labari da ke kwantar da hankali ba kowanne za ka faɗa ba kuma ce wannan da ke ko hatta labari na razanarwa ba kowanne za ka faɗa ba kuma an ka ji sai ka samu wani ka gaya mashi in ya so shi ya faɗa wataƙila akwai dabarun faɗa ta da sai ya tasiri ta da in ka ka tashi ka faɗe shi gatsau sai ba a samu fa'ida ta kwanciyar hankalin ba a samu ta ne sira sana ubangiji wata ala ke cewa lauyi ta yi fi kathir wa alamu anna kuma rasulallah ku sani lalle manzon salama yana cikin ku da wa ake wannan magana da sahabbai su wannan sahabbai waɗanda ake tarbiyya su tun daga ya ayyuhal ladina la ko aswatakum fawqa na bi kun bai wannan da ke har aka zo kan ina duna ka min in hujurat har aka zo kan abin nan ya ayyuhal ladina ma in fasi fasiqun bi du wa alama wani abin da zai na wannan magana ya kai gargarar fa wai a yanzu ana cewa manzan Allah yana ko ina tsorakan ana maulidi sai a ce ku sani fa manzan Allah yana nan Allah ya ce wa alamu anna kuma rasulullah wani akida ce mata kiristanci cewa yesu almasihu yana tare da kowa ko ba wanda ya taɓa jin wannan eh? kuma cewa ilhadi إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أما يأتي آمنا يوم القيامة Allah ta ce imanu ma shi ito wallahi mutum ya gode ma Allah kaga tintirin jayin ya tashi yana cewa manzon Allah sallama yana nan ka ce ya nuna maka shi ce ma ko haka ba ta ara man akara maka Allah nuna mana shi to nan ba ma ce ana maulidi ana kwakwan gobe ko ko ana eh ana maulidi a nan inda yake ana maulidi kuma a inda ba nan yake ba ka gani ana yi a zaria ana yi a kano ana yi a mina ana yi a bidda ana yi a lagos ana yi a ina ne to duk a wannan zarfin zamanin duk yana koyana da ina kenan eh shi wallahi ta wallahi kibirin din kuma ce wannan da ke ko sai ya ce baka ga kamar ɗan nta bane da yake abuja yake haska labarai yana can abuja studio yana ba da labarai amma a kowane aka bude tv ana ganin shi wannan tsohon da ke ko kenan kamar shi kamar wancan da ke nuna yada labarai da aka same su su biyu wani arna wani musulmi wannan tsohon da ke ko wani bai sallah wani mara sallah kuma bai ne mutum ko kamar shi ne ta da an ka kashe tibin shi kenan baya nan kenan shi ma an kaɗa ga wannan bayan yalle shi ma baya nan kenan wallahi da aka so jahilai ba irin hajji da ba a kasa ba Allah ta'ala ya sauke da haka zunubi ne mai girman gaske mutum ya kafa a hujja da wannan ayar ya ce wai Allah ta'ala kai kai duk waɗannan kidahumancin ba duk waɗannan ta'asar fa wajen ɗaiɗaikun wasu mutane ne fa a najeriya wai karka ce wai tafsirin magabata ne ko tafsirin waye a'a hatta waɗanda suke fitattun su baye ne na da ba su irin wannan tabargazan ba kuma wai duk cikin neman mashi dalilai ne wa alamu anna fikum rasulullah sai ka ce to law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'anatu. <laughs> astaghfirullah azim astaghfirullah walakin Allah al-iman sai dai Allah ta'ala ya soya muku da imani ne la ilaha illallah wa zayyanahu fi qulubikum ya kawata imanin a cikin zukatanku no kenan biyu ya so muku imani ya kawata imanin a zuciyarku ashe wata maganganu da aka faɗa wasu da suka daga murya aka ladabtar da su wasu da suka ce da wanda aka bamu innal ladina na kamar wa hujurat aka ladabtar da su duk wani aya tana wanke su baki daya an ladabtar da su amma kuma ubangiji dan sun taba manzan Allah ne duk wanda ya taba manzan Allah sallama Allah ta'ala baya shiru yanzu yake taka mai birki duk wanda yi waccan maganar ya aibanta manzan Allah sallama cewar mai yankakken baya ne Allah ta'ala ya ce inna a'tainaka al-kawthar mu mun baka al duk wanda ya sha ba zai sake kishi ba saboda haka fasali li rabbika wanhar inna aka wannan da yayi ma din shine al-aftar din yadda Allah ya saukar da sura da guda ya wanke wancan saboda haka manzon sallama yake mana bayanin matsayin waɗannan sahabban yace walakin Allah habbaba ilaykum al-iman Allah ya soya muku da imani a zuciya ya soya muku da imani wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya kawata imanin a zuciyarku ya ku zo kuna irin waɗannan abubuwa da aga Allah da da su kuma ake bada maganar falalan su wa karraha ilaykum al-kufra Allah marawakin sarki ya ki muku kafirci bai da kun yi kafirci ba to ba so ku yi wal fusuq Allah ta'ala ya ki muku fasikanci wal isyan Allah ya ki muku dukkan wani sako wannan sahabbai suna ajin farko da da su kafin mukhataba yake walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyana fi qulubikum wa karraha ilaykumul kufra wal fusuqa wal isyan duk da sahabbai yake sannan waɗanda suka biyo basu da kyautatawa su shiga ciki amma ajin farko su ne sahabbai da ake magana da su wannan ba karan falala ce gare su wannan ayar ta wanke su kuma yace ulaika waɗannan humur rashidun su ne tsantsar ar-rashidun masu shiryarwa to wannan falala da suka samu na Allah ya so musu imani ya kawata imanin a zukatansu a zuciyarsu ya yi musu kaza ya yi musu kaza ya yi musu kaza menene shi nan fadlan min Allah wa ni'ma والله عليم حكيم الله تعالى تفضل من الله والله فلا لا تكورك الله zaɓe ne da Allah ta'ala ya zaɓi manzan haka ya zaɓi mashi waɗanda za su rufa mashi baya kuna shi da ke ko yadda ya zaɓe haka ya zaɓi mashi waɗanda za su rufa mashi baya wa ni'ima kuma ni'ima ce ta musamman daga wurinsa ya ni'imta su da shi da kuma waɗanda suka bi tafarki irin nasu wallahu lalle Allah ta'ala alimun masani ne hakimin kuma gwani ne a cikin dukkanin abin da yake nan وإن طائفتان fa المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين مجوة لطيفة الله تعالى والله للي الله تعالى عليم مسنين حكيم كما غنيني أنا جاء حكيم غني شيني مسنيا أبا إن دي داتي ungane شيني shine ترياسا ya sanya komai inda ya dace ashe imanin دي da مسشي so masa shi ya ya yi shi ne a inda ya dace a zuciyar sahabban nan sahabban ya yi shi inda ya dace subhanahu wataala ke ubangi subhanahu wataala ya ce wayan ne min almu'minin kuma idan aka samu ta'ifatan ta'ifatan jama'u guda biyu ƙwa'ifa jama'a ƙwa'ifa jama'a shine ƙwa'ifatan idan aka samu ƙwa'ifa guda biyu jama'u guda biyu min almu'minin a cikin mummunai iktatalu da suka yaƙi junansu suke faɗa da juna iqtatalu jam'i ne ko ba jam'i bane to amma kuma ta'ifata ne sai ba ce iqtatala ba kun gane ko saboda ta'ifa da ta'ifa sai Allah ta'ala ce wayan ne min almu'minina iqtatalu fa asluhu bainahuma sai ba ce fa asluhu bainahum ba sai malamai suka ce latifa da ke ciki ta'ifa jama'a ce ta'ifa jama'a in ka kallaci lafazin za ka ce ɗaya ɗaya ko in ka kallaci ma'anar za ka ce ta kowace ƙaifa ƙarƙashin ta akwai jama'u jama'u tsora haka da Allah ta'ala ce wa in ta'ifatani kaga an yi la'akari da lafazin kenan min na iktatalu an yi la'akari da me da ma'anar kenan idan tawaga guda biyu cikin mummune suke yaƙar juna fa aslihu to ku ku kyautata bayanahuma tsakaninsu ku sulhunta tsakaninsu idan aka ce suna faɗa da juna suna yaƙar juna abin ya kai kisa ko bai kai kisa ba ko zai iya kaiwa kisa ko ba zai iya kaiwa ba zai iya kaiwa amma Allah ta'ala ya kira su da sunan imani kullu da ke ku Allah ta'ala ya kira da sunan imani na cewa ko da an kashe wani a cikin wannan faɗa har yanzu cikin su su biyun ba wanda aka cire marigar imani domin kabira wannan yana cikin manya-manyan bambance-bambancen a ƙidar ahalus sunna wal jama'a da aqidal khawarij cewar duk wanda yake ya aikata laifi kawai ya zama arni kuma ci wannan da ke ko ya zama kafiri kawai isa ya ce wala ta ta kida ra'ayar khawarij innahu maqalu liman yahawahu yurdi wa yaftahu fa in bagat ihdahuma idan kuka sulhu tsakanin su sai ɗaya daga cikin su ta yi doyo ta ki alal ukhra akan ɗayar ta yi hawan kawara akan ɗayar ta ki yadda da sulhu lati ta tabghi to ku taru ku yaƙi wannan da ta ta'addancin ta ta kidin ta khuruji din hatta tafiya ila amrillah har a dawo da ta dawo kan al'amarin ubangiji mutane biyu ne suke faɗa aka sulhunta su duk abin da za a yi na sulhu an yi sai ɗaya ta yadda ɗaya ba ta yadda ba ubangiji subhanahu ala ya ce ku taru ku yaƙi wannan wacce ba ta yadda ba ɗin za ku dinga yaƙata ne hatta tafiya ila har ta dawo zuwa ga. umarnin Allah subhanahu wataala fa in fa'at idan ta dawo ga umarnin Allah subhanahu wataala fa aslihu bainahuma sai ku ta tsakanin su ku da za ku yi sulhu din bil adli ku sulhu da adalci kar ku goyi bayan ɗaya bangare ku aje ɗaya bangare ku yi sulhu da adalci tsara ku sai ku ta tsaye sosai da sosai dan a lokacin da jama'u guda biyu suke sa ya zama wasu kuma daban suke shiga tsakani in ba su da suke shiga tsakanin sun yi hatara ba sun tashi ba sai ga ana biyo su cikin dare da buhunan masara da kuɗi a taro a basu a yi waye a yi waye a yi waye da yadda za su karkata zuwa ga kuma bangare guda wataƙila mai gaskiyar a ce shine mara gaskiya Allah ya sauke wa aka ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsitin Allah ta'ala yana son masu adalci na. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله تعالى إنما المؤمنون أبن سني كو سوم مني إخوة إن جناني ودا كساتا شابن garuruwa sun sha bamban al'adu sun sha bamban yarurruka sun sha bamban musulmai baki ɗayansu mummane baki ɗayansu 'yan uwan juna ne saboda ka kada musulmai su ji wannan a yaga da turawa mulkin mallaka suka yi a ce can nijar ce can najeriya ce can ghana ce can burkina faso ne sai a ci musu mutane san kasanci a zare musu san addini sai ga da mutanen abrikus ake yi kai mai sha kanka da su kai ai najeriya kake ko da mutanen pakistan ake yi ko da mutanen saudiya ake kai mai sha kanka ko da musulman ingila ake ko da musulman jamus ake kai mai sha kanka ka'ida ita ce innamal mu'minuna ikhwa abin sani kawai gaba ɗaya mummune yan uwan juna ne fa aslu bayna akhawaykum ku sulhunta tsakanin yan uwantakum ku sulhunta tsakanin ku biyan nan wa taqullaha ku tsoron Allah la'allakum turhamun domin hakan zai sa ku samu rahamar ubangiji subhanahu wataala saboda ka yan uwantaka al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne so da kada a bari kabila ta tasiri a ciki kamar yadda Allah ta'ala zai zo magana a akan wannan matsayinta da ba amma musulmi dan uwan musulmi ne a kowane bangare yake kuma amma wannan mulkin mallakar bayan an raba ƙasa da ƙasa da ƙasa da ƙasa sai kuma aka zo aka raba jiha jiha so dan wannan jihar dan wannan jihar ne a tunaninsu arna da musulmi wannan jihar ɗaya suke ba ruwansu da arna da musulmi wancan jihar eh, ku a jihar ku ake yi ba saboda sai ka je yana ta addu'a Allah ya kawo jiha su zaman lafiya ba wai Allah ya kawo al'ummar musulmi zaman lafiya ba in an zo jihar kuma a ce karamar hukuma karamar hukuma balle ko a jihar kuma dubi irin madakala da ke karkashin kowace jiha a ce zone zone ba yi wani ba ko ba ana yi ba a zo ƙananan hukumomi abin ya ke har ga matsabakan sallah in wancan gidan suka yi wannan gidan ne za su ta da aka samu mutum daya da ya zama na kware daga kowane gida ya fito maimakon a riba mai baya a a gaba ɗaya an cire wannan a cikin zukatan mutane an yi wa abin a yaga ke addini ba wannan bane kwata-kwata wata kulla tsoron Allah la'alla ku turhamun domin hakan jin tsoron Allah zai sa ku samu rahmar ubangiji na. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء ولا نساء من نساء إن عسى عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الله مرة كذا كيتي يا أيها الذين آمنوا يا قد كانوا وأنا دسكي إيماني سورة الحجرات آية قوم شاتك سنينيتا أمون دبيا دمك تكرنت يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا na fata mun fahimci wannan da kyau ya ayyuhal ladina amanu ya ku dukkan waɗanda suka imani la yaskhar qaumun min qaum kada jama'a su muzanta jama'a ko kada maza su muzanta maza domin kawo ana su ne maza saboda su ne ƙawamun kaga ƙawamun daga kenan ko ƙawamun ala nisa su ne tsayayyu daga ku kan mata kada maza su aibanta maza asa abin ya yi daidai ya kusa an ya kunu su waɗanda ake aibanta waɗansu kasance khaira min hun min hun su zama su suka fi alheri akan waɗanda suke muzanta su kada wani ya muzanta wani kai kana muzantawa kan ko kana da yawan suturu ko kana ko kana da mota ko kana da zalakan magana ko kana da sama ko kana da kaza kana da kaza sai zamana wanda kake muzantawa din takan yi kuma ya zamana shi ya fi alkhairi wurin Allah kuma ya ji wannan da ke ko ba lalle ne ya zama ba amma Allah ta'ala ce asa an ya kunu khairan minhum zai iya zama su suka fi alkhairi wala nisa'un min hakan nan mata kasa muzanta mata isa malamai suka fasara qom a can su ne maza saboda nan an ware an ce kuma mata ne ya ce abin nan walastu wa abin nan la adari wa sofa ikhalu adari a qaumun alu hisnin am nisa'u in ji zuhair bin abin sulma yace ban sani ba kuma kan yi unsani sani shin alu hisinin maza ne ko mata sai ce a qaumun alu hisinin am a ga mutane sun maza ne ko mata ya ce bai sani ba wato ya ga su ba su da wani kazar kazar kenan haka nan wala nisa'un min nisa haka nan mata kada su muzanta mata asa kan yi an kunna su waɗanda ake muzanta waɗansa kasance khairan su suka fi min hun akan waɗanda suke muzanta su jita ni na bata hijabi dan kwalin da tisa kin lura da da wata shadda da ta fan daura ran sunan nan da ta ai ni na bata <laughs> kun bai tona da ke ko kaza ana jita bata iya kaza ba bata iya kaza ba ba a muzanta mutum kada ku muzanta mutum duk wanda aka muzanta shi baya jin daɗi to ka kaddara kai ma a ce kai aka muzanta kun bai tona da kyau ko ko da mutum ne ya shigo ya yi abin nan ya yi kaza ya kaza sai ka tafi gefe ba haka ake ba cikin jama'a ana magana <laughs> ne ga wani yin magana ji yoga da sai hankali ka ja shi ka ladabta da ka nuna mai da ake da ba ba a muzanta mutum ba mu kar ku muzanta mutum wala talmuzu anfusakum kada ku wawantar da kanku ko da kada ku wawantar da kanku kai ka wawantar da kanka kai da kanka kaga a lokacin da ka wawantar da kanka waɗanda suka biyo baya suka zama da mutum wawa za a gare su sosai mutum shi ya fara wawantar da kanshi ko kuma wala talbizu ku kada sashin ku ya wawantar da sashi fasara mu kenan biyu wala tanabazu bil alqab kada ku dinga yarfar juna da mugayen sunaye kada ku dinga jifan juna la yad'u ba'dukum ba'dan bi laqabin yakrahu kada junan ku ya dinga taba juna da lakabin da bai so baya son su wannan baya so baya so abin karfi haka wala ta abin nan wala ta nafasu bil alqab karfi mu amfani da mugayen lakab suna haka kaga mutum an kira shi mahaifin shi ya sanya mai suna abubakar ko umar ko usman ko ali suna mai kyau mana an sa mai suna kaji ai a cikin gari sunan shi wazob kaji sunan shi wazob a cikin saboda tsabar ya lalace ko kuma a sunan ne amma ba za a kira shi sosai ba tanko sai a ce tike eh bashir wani mako saboda allah dubu suna ko bashir ya kuke ganin shi mai kyau ne kuma da kyau sai a ce bash labai da kyau haka bash wai hatta ba dai shi mai kyan bane to shi ma sai shaidan ya ba na shi a ciki sai a ce ba shi mustafa sai a ce musti ina fata wani misalan sun sun fitar da za ka ba da misalai da yawa akan waɗannan abubuwa da ka dinga jin sunayen iri daban-daban wani mai rubuta a bayan gari sunayen snake eh, ya ɗauko sunan wani wani arne dan kwallo shi ne sunan shi shi sunan shi mardona shi sunan shi fele kaga har rigar duk rigar da wannan dan kwallon shi yake sawa za ga duk inda ake sai da ita a cikin gari ita zai so ya zo ya sa da lambar shi inda za a gaya mashi ga wani musulmi can a ƙasa kaza a ƙasa kaza ya sa rigar ka yana son kada ya tsine mishi wani ba fito ya yi bai ce da ya san yin kwallon musulmi za su so da bai yi ba bi isa sun fuso suna na fasikanci ya yi nuni suna na fasikanci mutum ya sanya ma kanshi wasu sunaye sunaye ga abu sunaye da iyayen shi suka sanya mai sunaye masu kyau amma ya ɗebo wasu sunan ya kakaba ma kanshi ko kuma sunan da aka sa mai kyau din maimako a kira shi baki ɗaya shi ma sai an datse shi a ce ba shi a ce muslim a ce kuma ya kabir kuma shi ma kebi ake kiran shi a ce kebi a ce abdul a ce mai wuka a ce abdul nahi da abdul rahman da abdul karim sai a ce abdul eh jibril kenan sai a ce jibsa yahaya kuma yaksan eh yanzu yahaya yaksan ake cewa jibril kuma shine jibson eh e tanko kiki ai ta kashe maka fara aisha kira ita ce ashanti aminku aminku wa kenan aminsko aminko amina a cikin mata ma inna lillahi wa da anisko bili kuma ita ce wa balkis ita ce bili inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko balkis eh fauziya ita kuma pause kada ya zama pause kuma a'udhu billah fatima kuma tima baby zanin kuma zai baby a'a inna lillahi wallahi bi isa sun fuso kuma da iman ba shi da kyau irin waɗannan bai da kyau ha ba bai da kyau waɗannan abubuwa wannan mai kyau ne ba aka rubutar da shi haka wa malla mai duk wanda bai tuba ba ba da iman ba mutum ya yi imani to waɗannan sunan gaba ɗaya an watsar da su kenan sunaye ne na maguzawa irin waɗannan sunayen sunayen ne magwaza na wanda bai imani amma wanda yake da imani to waɗannan an karkaɓa waɗannan sunayen kuma wa mallam ya duk wanda bai tuba ba to ulaika humuz zalimun to waɗannan sune asalamai saboda haka sai ka kira shi kawai da sunan da yake ba wani batan zibebi zainab kawai ka kira ta kawai shi ke ko tana son zibebi ne ko ba ta so nan ya أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وبنجي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يأكل دكا وأنسك إيمان اجتنبوا كثيرا كن يسنتم في يوى من الظن نزتوا ko nisanci mafi yawan zato inna ba'd zan lallai sashin zato daga ganshi ismun laifi ne kenan ba dukkanin zato ne yake laifi ba daga cikin shi akwai sashin zato da yake laifi ka zanni su'i bi ahlil khair min almu'minin kamar mummunan zato ga mutane da suke na kwarai a cikin mummunai mutane da suke na kwarai a cikin mummunai mutum ya dinga musu mummunan zato wannan haram ne to idan mutum ya kai kanshi kuma in mai mummunan zaton ne fa eh mutum ne ya kai kanshi club wai tashi sayan fanta sai ya tafi gidan da ake sai da giya ake sai da komai wai ya je so fanta kuma ya tona da kyau ko to sai ka ganshi a gidan ga manyan manyan kwalaban giya duk kowa ya san wurin giya ake saiwa waye ya je neman fanta ya je so fanta ne wurin ana sai da fanta a zaton da aka mai waye jefa wani a wurin shi ya jefa kanshi shi ya samu ma kanshi inda za a mai mummunan zata Allah ta'ala ya sauke amma dai mutum ya wanke zuci shi mutanen da aka san su da alkhairi da natsuwa a cikin mutane ko da wani abu ya gifta maka a zuciyar kai maza ka wanke ka ce ba haka bane ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi mai ɗakin sa ta kawo mashi ziyara yana itikafi ya dan taka mata sai wasu suka ganshi da suka ganshi ne suka juya da bai sai ya ce ku zo mai ɗaki na ce wanci suka ce subhanallah suka ce ina jin tsoron kada shaidan ya jefa muku wani abu a zuce ne ku hallaka don suna yi wani zato ga manzan salam sai ga wankin dare yana nime ke wanki yana nime ke sirri kun gane ko saboda haka mutum duk ahlul khair ke musu kyakkyawan zato to amma sai ga ka buga mutum waya ka buga mutum waya ka buga mutum waya kwata-kwata ba zai kawo maka cewar ko ya sa a silent sai dai kawai ya kira ka mayaka akwai yiwuwar ya sa ka a silent akwai yiwuwar ya manta ta a gida akwai yiwuwar ya manta ta a inda ya sa ta akwai yiwuwar shi ma a lokacin neman ta yake yi amma wanki hukunci da ki ya ki daukan wayarka in kuma ta mutu in kuma ta mutu ne ya kashe waya akwai yiwuwar babu batir akwai yiwuwar babu sabis a wurin akwai yiwuwar akwai amma gaba ɗaya hukuncin da za ka yanke shine kaza ana sama ka ko ba samu ana samu da ka sai mutum ya rage zafi Allah ta'ala ya ce wala tajassasu aga yi ko wala tajassasu ay la tattabi'u awratul muslimin kar ku ka bi kwakwafin al'ummar musulmi kar ku bi kwakwafin su wa ma'ayibihim kar ku dinga bin aibin su bil da bincike ka san mummunan aikin mutum ake bincikowa inda za a ga mutum ya karya kwana da wata nan a ce a lafiya kuma ba za a yi tunanin kawon shi bace yayin shi bace duk ba za a yi wannan tunanin ba kun lura da ke ko duk ba za a yi wannan tunanin ba saboda shi ne amma ba ta sun wuce da wasu kwata-kwata ko kallon su ma ba yi ba sai ake ganin a kamar su ustazai ne kadai aka haramta su waɗanda ba ustazai ba su an basu su yake a ba haka ne kar ku dinga bin kwakwafin mutane ina wala ta jasasu wala ya ta ba'a ba kada sashen ku yi giban sashi kada sashi in an ce giba shine zikiruka akaka bi yakra ka ambaci ɗan wanka da abin da baya so duk abin da ka san wani baya so to in ka faɗa ka yi giba a gaban idan shi ko a bayan idan shi sai ka ce to aini menene ai ba zuba shi ne ba ko a gaban shi ma zan faɗa a in ka faɗa a gaban shi kuma ya zama cin fuska ya zama giba ya zama kuma cin fuska wannan idan haka ne in kuma ba haka bane ya zama buhutan idan abin da ka faɗa ba haka bane ya zama buhutan kagaggiyar ƙarya in da ke ko in kuma haka ne ka ce a ko a gaban shi zan faɗa ya zama giba da cin fuska a ciki wanne ne sai ka samu kai mai nasiha ko ka ga wani wanda ita in ya faɗa mai magana zai ci ba shi kenan an gudu tare an da tare ba wala ka taba dukun ba ka ji matsayin giba ay yuhibbu ahadukum yanzu ɗayan ku zai so an ya kula lahama akhihi ya ci naman dan uwansa mayitan bayan dan uwan nashi ya mutu a yanko mishi har yansa a gasa a bashi karitumu kai tsaye kun kyamaci wannan ba za ku iya ba to ku kyamace na farko me na farkon giba tunda kun kyamaci na biyu dan wanka ya mutu a yanko a gasa ba ba za ka iya ci ba to ka kyamaci na farko giba shine mayyita kenan ko kuma maitan wa maitan ladal an'ami wal hujarati khuf haka imam shatibi ya faɗa suratu ali imran yace wa maitan ladal an'ami wal hujurat ina kenan wannan ita khuf ka karbi magana ma'ana qira'ata abun nan nafil madani kenan kadai shi ya karanta da mayyitan wata latifa ta imamu shafi ya wa mallam ya mutu lukulli ja a musakala a yi shubuwa duk mai yakula lamu a kai mai ta rahim lalle allah ta'ala yawan karɓan tuba kuma mai jin ne kenan kun tuba zai karɓi tuban ku أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله ya يا mutane baki يا in na دينكم inna khalaqnakum lalle mun mun ku ne min zakarin daga namiji wanda yake shine annabi adam wa unsa da kuma mace ita ce hawa wa kuma muka sanya ku shu'uban al'umma al'umma wa ƙaba'ila kuma kabilu kabilu lita'arafu domin ku san junanku ba mun halice ku haka bane domin ku yi kabilanci a mun yin ku ne domin ku san juna a gaban ka za ka gafa faranshi yana ta faransanci ka ce a wani ya san me yake fara ko ba ka yi ba ko kuma ka ga wasu suna ta buga ido ka ce wasu san me suke faɗa kuwa kawai ne na shi ne ka zuba ido ka sha yin wannan sosai da sosai a lalle za ka gane kudurar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake cewa abin nan wa ikhtilafu da sabawan harsunan ku alwanukum da launin jiki haka ce shu'ub shine babba a cikin kabila baki daya wanda yake munan lafazin kabila kawai muke amfani da shi amma akwai sha'ab ɗaya kenan akwai kabila biyu kenan akwai baƙan uku kenan akwai afghaz hudu kenan akwai kuma fasila biyar kenan haka ce sha'ab shine babba a ciki gaba daya to in ka ce sha'awa za ka ɗauka kamar ka ce hausawa duka kaga kabila ɗaya ce mun sai mu ce kabila ɗaya ko kuma ka ce nufawa duka ko ka ce yarbawa duka kullum da ke ko to wanda kabilar yarbawa suke komawa zuwa gare shi baki ɗaya su a kira sha'awa ina ba kun gane wannan da ke ko nan na bata biyar ko akwai imara shida kenan guda shida ne to wannan wanda kabila take komawa zuwa gare shi gaba daya misali in ka je kabilu larabawa akwai wanda ya kira huzaima zaka ji bunu huzaima bunu mudrika bunu mudrika bunu huzaima huzaima shine babba gaba daya sai zama shine sha'ab kenan na farko kenan sai kinana waɗanda suke jingina kansu zuwa ga kuzema gaba ɗayan su sarsalar suna zuwa ga kuzema su ya kira sha'ab ma'ana sha'ab guda kenan ya'yan ba baki ɗaya to kuma za ya tara gidaje da yawan gaske sai kuma ga an zo an fitar da kinana waɗanda suke haɗa kansu zuwa ga banu kinana kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah inna lastafani min isma'il har dai zuwa ke min kinana wa kinana har zuwa ƙarshe daga wannan kenan sai kuma a zo kabila idan eh, mun faɗi sha'ab muka ce su ne kamar kuzaima sai kuma kabila su ne kamar kinana sai kuma a zo kan abin da ya shafi imara su ne kamar ƙurayshawa sai kuma a zo kan batan su ne kamar kusai sai kuma a zo kan fasila al-fakhar shi ne kamar hashim an galo da waɗanda suke gidan hashim su ma daban-daban ne sai a zo ƙarƙashin su kuma a fitar da abbas lura da ke ku haka za ga kuma ko yanzu za ga a kowace kabila za ga suna da gida gida gida gida gida gida yanzu misali a ce hausawa wata gamammiyar kalma ce wanda yake a cikin suna da wani yare akwai hausa bakwai akwai wata ba hausa bakwai ba kun mai tona da ke ko to haka yanzu hausa bakwai a karkashin su an samu gidaje nawa kenan bakwai wanda yake suna gargazuwa zuwa ga kabila daya to a junansu kuma za ga a ce akwai misali a ce akwai ka ɗauki hausawan ina zan ce ka ɗauki hausawan kano ko karkace eh, ka ɗauki hausawan kano to za ga su ma kuma gida gida ne akwai waɗanda suka fito daga yankin kura akwai waɗanda suka fito daga gabashin kano akwai waɗanda suka fito daga arewaci za ga ka tarurrukan za ka ji banda sauran kabilun da suka shiga cikin su gudurawa su abin da suka shiga su ma suka narke suka zama hausawan karfi da ya yaji misali to haka za ga gida har ya tafi ya sako kasa ya sako kasa ya sako kasa wannan zai nuna maka za ga ɗalibai a gida sai ga zana ai familin gida kaza ne lura da wani babban suna da gidan ya shahara da shi haka Allah ta'ala fa ya sanya ku gida gida shiya shiya ba yau kuma wani dan ɗaya ta kifan kabilanci ba a ali ta arafu don kusan junan ku a Allah kaga wani yana magana baka ji me yake faɗa ba daga an zo muku wani sai an zo da mai tafinta inna akramakum ku sani dan kana balarabe ko kana bahaushe ko kana inyamur ko kana banife ko kana bayarabe duk inna akramakum abin sani kai mafi girma a cikin ku inda Allah a wurin Allah a tuka kuma wanda kuwa tsoron Allah ba launin fata babu kabila ba zai ce wani kabila shi aka soka da Qur'ani da larabci aka soka da Qur'ani da ka shi ma ya zama dan aljanna <laughs> a ina ai ba ya zama dan aljanna ba ta larabcin su ya koya إن الله عليم للي الله تعالى مصنين خبير كما يبعد العبادين جل جل نعم قالت عراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم الله تعالى قالت الأعراب متى ننكر كرسولي الأعراب الأعراب جميعنا الأعرابي الأعرابي متمن كركرا شنو متمن قوي كو kasan ko mutumin kauye ba zai so a kira shi mutumin kauye ba in kace mutumin karkara ya karkara ne wasu ya ji yi zama da ya ce jama'a arabi huwa sakinul badiya shine mazaunin karkara qalatul arab mutanen karkara suka ce amanna mun yi imani sun shigo sun musulunta kenan suka ce mun yi imani Allah ta'ala ya ce qul ya kai wani annabi mai daraja ka ce lam tu'minu ba ku imani ba tukunna walakin qulu aslamna ku ce mun musulunta kenan imani daga musulunci ne ba eh ya ga jima imani shi ne aji na ciki sai an shiga musulunci ne ake wucewa zuwa ga imani a ga da malaka jibril ya ya abin da ya tambaya ba ba ka bani anil islam aka mai sai ce ba ka bani anil iman sai mai ce ba ka bani anil ihsan ashe mataki bayan mataki ne sai suka je mataki na biyu ba su bi suka tsallake mataki na farko suka ce amanna mun yi imani Allah ta'ala ya ce a'a lam tu'minu ba ku imani ba tukunna walakin qulu aslamna ko da ku ce mun musulunta mun sha mai tawa a lokacin da imani da musulunci suka haɗu to imani yana ɗaukan ayyukan zuciya ne musulunci yana ɗaukan ayyukan gaɓai kuma ka ɗauki hadisin jibril ya mai maka babban abun buga misali sai malaka jibril sai annabi ya ce الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وأنا من أيك نظاهري فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وأنا من أيك نزوجيا saboda haka idan suka haɗu sai musulunci ya ɗauki ayyukan gaɓai imani ya ɗauki ayyukan zuciya in suka zo daban-daban sai kowanne ya ɗauki kowanne yasa suke da wani yare idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a walamma yadkhul al-iman fi qulubikum hayyan zu imani bai gama shiga zuciyarku kuma tukunna kuma abin da zai nuna maka kakan ce da mutum kai wani ba shi da imani saboda wani aiki da ya aikata kana nuna mai da cikakken imani amma kana cewa kai wani ba musulmi bane sai daga ce wani ba musulmin kwarai bane anya kowa na musulmin kware ne kaga jumla ba ta zama kamar jumla farko ba za ka ita kai wani ba shi da imani kana nufin bai da cikakken imani ba kana nufin gaba ɗaya ba musulmi ba ne amma da zaran ka ce wani ba musulmi ba ne yana nuna mai kenan kafiri ne amma da ka ce wani ba kai wani ba shi da imani ba kana nufin kuma kafiri ba ne wa in tuti'u Allah wa rasulahu lalle kuma idan kuke ma Allah biyayya kuke manzo Allah biyayya la yalitukum min amalikum shay'a ba abin da zai rage muku na ayyukan ba abin da za a rage muku inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jinkai na'am إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الله مرة كسر كيتي إنما المؤمنون أبو سنة كون مؤمنين نداهر نهكيكا wanda suka yi imanu su na daidai allazina amanu billah su ne dukkan waɗanda suka yi imani da Allah wa rasulihi suka yi imani da manzansa sallallahu alaihi wasallama sun lam yartabu sannan kutu kutu ba su yi shakka a cikin imanin nasu ba no kenan uku sun yi imani da Allah sun yi imani da manzan Allah kuma ba su yi shakku ba ko kankani a cikin imanin nasu wa jahadu bi amwalihim kuma suka jihadi da dukiyarsu wa anfusihim kuma suka jihadi da kawaransu fi sabilillah dan wurin haɓaka addinin Allah sun tahi tsaye da rayukansu da dukiyarsu su ga musulunci ya kai inda bai kai ba inda yake din kuma aka fahimce shi a baibai su ga sun fahimtar da mutane hakikanin musuluncin da Allah ta'ala ya aiko manzon shi manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi wala yakum sadiqun waɗannan su ne masu cikakken gaskiya imaninsu نعم قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم الله مرة كيسر كيتش قل يا كيوانا النبي ميجر ما كتشي أتعلمون الله بدينكم ينزقون سند الله دينكم ko ka ji ba kun yi imani kun yi imani ko zo ku ce kuma amanna Allah shi ya sani yayi saboda haka abin da kai na ibada ba sai ka zo kana faɗa ba ba ramadan ake ba lafiya wallahi ka sa ai kullum sai na yi kiyamun lela <laughs> lafiya ai ka san dai alitinin da alhamis ne kullum azumi nake yi <laughs> kun yanci wannan da yau lafiya a mun kwana mana karatun qur'ani musamman musaffa maka yau wai da shi ba kuma yana an fata kaso yana jingidi lafiya ya kwana yana kaza ne a tu'allimuna Allah bi dinikum yanzu kuna sanar da Allah addinin ku ne ba dai kun yi ba ku ga mama Allah ta'ala ya ce kamalan ba mai shinkafa Allah ya ramashe shi da yake fasar aya ce kaga mutum yayi sallar juma'a kuma ya rataye da juma'a wuya <laughs> to ka gama ba sai ka rike ta hannu baka samu wani kaji shi gama ya ce kuma ga wani kuma ya gama zan jarfi kuma ya rata shi a wuya to ko kuma ya rike shi a hannu ba dai zan tarfi ba ne ya ja salatin da ya yi to ya mai da shi aljihun yana amma abin nan din kuma ga shi a yana kuma ga wani ya rike tarbin kuma yana fira da wani kuma yana zan tarbin me yake ce Allah lokacin da yake fira da wani gashi yana fira da wani kuma gashi yana za me yake faɗa قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض Allah ya san duk da ke sammai bakwai da kasai bakwai wallahi bi kulli shay'in alim Allah masani ne da abu sa komai Allah ya san komai subhanahu wataala nam yamunnuna alayka an alayya islamakum بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين الله تعالى يمنون عليك سنة غورا تامك أن أسلموا دنس مسلمين eh shine almannu kenan suna goranta maka cewar su sun musulunta ba a yaƙe su ba ai da wani da wani da wani duk ba sai da aka yaƙe su ba mu ai ba a yaƙe mu ba hakan nan muka kawo kawo muka musulunta kasan al'arab ne kenan kasan akwai <laughs> sai an yi tarbiyyar su kenan ina fatan kun tuwa da kyau Allah gala ce nuna alaika an aslamu suna gonar da maka dan sun musulunta ba tare da yaki ba kul ka ce da su la tamunnu alai la tamunnu alai islamakum kar ku mun gorin musuluncin ku ai ba sai kun gona ta mun ba balin ya yamunnu alaikum Allah shi ne wanda zai muku gori an hadakum lil iman don shi ne wanda ya shirye da ku go gane imani hmm. shi zai goranta muku kai na ilaha illallah mutum ya gode ma Allah da ka duk abin da goni ya yi na kafirci sai ya gode ma Allah ta'ala da yake musulmi duk abin da goni ya yi na bid'a sai ka gode ma Allah ta'ala da ya sa ka fahimci sunna wallahi fadlun min Allah wa ni'ma falawar ce daga wurin Allah da ni'ima ba wani abu kai ba ba komai ba ka Allah ta'ala ya fahimtar da kai sunna ya tsaga ka daga duhu na bid'a wallahi fahimtar da kai haske na imani na haske na sunna daga ba Allah za ka goranta ma ba kana goranta ma Allah ta'ala ba mu muka musulantar da su ba mu muke kaza muke kaza ba mu muke wa'azi ba yau shekara nawa muke wa'azi din muka ba duk mu za su gane musulunci ne za su gane sunan ne a ƙufi billahi min shaitan rajim eh? ka zalika kuntu min qablu fa manna Allahu alaikum fa ta tabayyanu ba ke ma Allah gori ba ai ma balin lahu yamunu alaikum ai Allah shi ne wanda zai muku gori an hadakum lil iman dai shi shine da kuku gane imani in kuntu kuntum sadiqin kun kasance da gaske ne kun ce amanna dinnan ba da kun ce amanna ba wanda ka ne kun gane eh na din ne a zuci to Allah shi zai mu gode dai yasa ko gane imani din baki daya sai ayi karshe inna allaha ya'lamu ghaiba samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun Allah ta'ala ce inna allaha lalle Allah madaukakin sarki ya'lamu shike da cikakken sanin yana sane ghaiba samawati wal ard yana sane da gaibi abin ya koyi wallahu basirun ta'ala mai gani ne bi mata amalun da abinda kuke aikatawa Allah yana ganin duk abinda da kuke aikatawa nan shine masanin gaibu da ke samai bakwai da kasai bakwai kuma kaga yana cikin wannan abin abinda ku kuka aikata kuke jin babu wanda ya gani duk Allah subhanahu wata'ala yana gani kuma zai sa kan kama kowa akan abin da ya aikata kenan wannan ayar tana tsoratarwa akan mutum ya aikata alkhairi lallai mutum ya tashi ya tsaya ya aikata alkhairi kada ya ji cewa ya shiga wani lungu ya shiga wani sako ya shiga wani kwararo da zai yi taɓargazansa babu wanda ya gani Allah ta'ala yana ganin duk abin da kuke aikatawa Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da muka ji na wannan sura sauran darussa da ake gabatarwa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik